a yayin zaɓuɓɓukan watan fabrairun shekarar 2015 ke ƙara karatuwa wasu ƙungiyoyin mata da matasa sun fara ƙorafi game da yadda 'yan siyasa ke amfani da su don cimma burinsu amma daga bisani su yi watsi da su malam yusuf ibrahim shine shugaban wata ƙungiyar matasa musulmi da Kirista a nigeria kuma ya ce bai gamsu da yadda ake amfani da matasa a siyasar nigeria ba na farko matasan yanzu a nigeria ba su gan alfaninsu a duniya gaba daya ma'anan za ka kai duk abin da aka yi yanzu idan na magana kashe mutane matasa da za a alfanu da su eh, wanda ya kashe wani matasa ne kuma idan a magana cin gaba asalin abin da ya sa a matasa a cikin ya kamata idan ana magana cin gaba matasa da ya kamata su sai gaba gaba su kawo abin da zai kawo zaman lafiya a kasa kuma cin gaba da zaman tare amma kaga yanzu ai manya mu su mai da abun sun canja abun yanzu matasa ta hanyar kawai barna ne za ka za a alfani da su a haje su kana nufin ba ku ganin mukamai ana ganin kamar akwai matasan ministoci yanzu da kwamishinoni a wasu jihohi wanda ake ganin kamar jawo matasa ne cikin gwamnati yes akwai wannan kamar minister of uh, uh, information supervising minister of information yanzu aiki bai kai shekara arba'in ba ya kuce ganin rawar da matasan da aka ba dama suke takawa a gwamnati a ah, to ai wannan ta hanyar barna ne saboda duba kamar maganar da muke ciki yanzu maganan boko haram ya fara daga magana siyasa ne an yi alfani da su a hajjar su da karshe yanzu sun koma ta hanyar ba kamata kwata-kwata a ce najeriya suna ciki ba kuma addu'ar ne za mu matasa da muka yi yanzu kamar irin mu muna to mun tashi muna ta mutane cewa to a daina irin wannan barzan idan wani ya tashi ya ce to ka zo ka yi wannan abun barzan ka ce ya kawo dawon shi to sai dai fa a yayin da shi malam Yusuf Ibrahim ke wannan korafi ita wata shugabar kungiyar tallafawa mata da marayu Hajjiya hawa garba kazaure cewa take ta gamsu da irin rawar da aka baiwa mata su taka a Najeriya sai da duk da haka suna da buƙatar ƙari. To na gamsu amma muna buƙatar ƙari. Ana maganar bakwa nema ne saboda mafi akasarin mukamin siyasa takara ake yi eh to to to laifin mazan ne gaskiya mazan ne suke gani bai kamata a ce mace ta fito ba kuma ba haka bane ba matan ma kuma da su in dai ke a matsayin ki na mijin ki na shugaba a gare ki to ya kamata akwai girmamawa da tausasawa da kame kai tsakaninki da sauran al'umma ko da ki da mutane idan har kika haka na tabbatar mijinki zai baki goyon baya da sauran al'umma ma baki daya ta ina kuke so a ƙara ba mata dama a cikin siyasa to gaskiya ta wakilci misali wakilci na bangaranci kuma mafi yawanci in aka ba mace wakilci ko misali bangaren majalisar jiha ko majalisar tarayya ko majalisar wakilai ko kwamishina da minista da sauran ababe na rayuwa zaka ga matan suna ba da gudunmawar da maza ba su ba da yanzu misali ministan ilimi wadda da ta sauka kowa ya shaida kuma an yi ittifaki ba a taba samun wanda ya kawo ci gaba a wannan ma'aikata ba kamar ita wasu suna ganin mata suna da rauni saboda haka kamata ya ce mata na taimakawa maza daga waje ba ma sai sun shigo gwamnati ba suna da rauni amma mace fa ita ce makaranta ta farko ta kowane al'umma so ina gani idan an ba su dama in dai za su kare mutuncinsu da addininsu da kuma al'adar su ina gani gaskiya ba laifi ne idan an tura su wakilci ko an ba su wani wakilci na bangare na harkar gwamnati da sauran ababen rayuwa dama dai duk lokacin da zaɓe ya karato a Najeriya 'yan siyasa da sauran masu kwaɗayin ganin sun samu damar baje hajjarsu sukan buɗe kasuwarsu ta bukata domin ganin an jawo su don a tafi tare. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.